إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبير ga watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin surat eh, tafsirin ko tafsiru surati safati to kuma ayan farko ne za a fara qabalaha fihi taslimu wa alaikumus salam saba'in canji baya kenan da saba'in da biyar kai da nisa manam Hey. Hey. yace ai shine wannan in dai aka ce maka mai nasara eh, sai an samu wannan guda biyu din su za su saukar da nasara istita'a qadara fa idza sata'a yabqa eh, fa idza sata'a yabqa in ya samu dama kaga zai ci gaba da zai baka hal ya rage yanzu in an samu istita an samu ɗaya ke da kaga ya rage hal yuridu nasarata min abdihi am la shin nasara nan taimakon nan da yake nema eh, eh, daga bawansa ne ko kuwa min indihi daga wurinsa ne am ala min abdihi daga wani suratan min abdihi yake nufi taimakon bawansa ko kuma ba shi ba fanafal istita'a sai ya koma babu istita'a la yastati'una nasarahu go Ka ke nan ba za su sabe shi ba kaga maganan da'a ma kudura ma bata taso ba maganan abin nan ma bata yan fil amrayni gaba da kulli shi ba. istita'an da kudarar duk babu su tunda ya kore istita'a shike ina shi ai mai neman nasara wanda ke magana ana magana na la una nasarahu su eh, tunda can inda ake magana su wane ne ake magana tun eh, ɗauki gumaka su gumakan nan ba su iya taimakon ruwa ko sun ɗauki gumaka a matsayin waɗanda za su saukan masu su ba su wani taimako to sai aka ce to ai gumaka ba za su iya ba to tun da dama can iyawa ai sai da istita sai da ƙudura shi gunki na ga istita ina yi ga ƙudura in ma an samu istita ya rage hal yuridu nusratan min abdihi shi wannan bawan nasa bawan shi zai zo ya taimake shi ko kuwa a'a shi zai taimaki bawan daufa talibu wal matal tau ai kama yadda mu da nisa eh, suratu tafsiru surati safati hmm. to dai suratu safati وهي مكية تفارا ya ba karanta ba yau ya yi jin ko hutu ne ko an kira ku ne ai ban fara tofa komai ba sai da aka gaba karanta da bara shi ma ban ma yadda ba wannan ma maimaitawa wa ne to kamar kowace sura tana farawa da bismillah ita ma wannan haka bismillahir rahmanir rahim to farko wasafati saffa Allah ya rantse da mala'iku da suka yi saho saho duk da wannan mala'iku duk masu saho ma يحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص ba a san sahu ba kafin zuwan addinin musulunci shi kawo sahu sahu sallah sahu a yaƙi sahu a menene da can kafin zuwan musulunci ai mantar da faɗan gargajiya faɗan da karro ne da farro a nan ne wani zai yanzu zai bata a ruga abi masu marasa tsoro su rufe ido su shiga cikinsu don take su ma kwarensu su taso in suka taso sai su basar da su su kuma sai su taka za su gudu in suka taka za su gudu dandanan ƙwarin cikin su ja daga sai a karan batta yanzu ya ga gargatti a ƙasa tufarru a ƙasa ne amma a ce a yi sahu sahu na bakin nasu banga banga formation ɗin a yi layi haka za ta don ɗaya mutu ɗaya zai ɗaya dire a wurin haka za a yi ta tafiya a yi ta tafiya shiga ake mutuwa ake a ƙaro kayan faɗa a ƙaro jama'a har sai an shiga inda za a shiga to Allah ya rantse da saho saho amma wa'annan mala'iku haka wannan saho namu daga mai isa ke cewa Allah baya karban sallah daga karkataccen sahu. ana ce mana al'umman musulmai in kun tashi saho ku daidaita sahonku ko Allah ya saba ku. yana yi kila na daga alaƙan saɓanin da muke samu daga cikin abin da ya haifar in ma sabawa daya wanda daya daga jeje wannan ce ne haka Allah yi ne da kujau wannan yake shi wane ne wannan yake shi menene wanda da zai ga uwar bali zai tsaya can inda ana bi da kulki ai masu bi da kulki eh, abin na gan ka tsaya kai rugujojo ba irin yadda aka nuna ma ka tsaya ba aka nuna ma tsaya na daya na biyu na uku to karshen ta da sanda za nuna ba hana bashi gobe ka fito da faretin a ɗore kuma dole ka miƙar da hannun to Allah na yake a yi sahu Allah ya hibbul labina ya ƙatilo na fi sabili yi ƙetali haka sallah don ɗauka ana fan a yi sahu daidai da daidai ranar sai ka ga misalin wani kaɗan yi miƙe kaga in an ce a ce ka sahu wani sai ya kunno kai sai ka wani ya tsaya wani ragojojo duk wanda zan sa ɗin ya yi min baya ba sa lungu kai abubakar yi sahu ya cika da wani ke ba kai tsaye <laughs> ka gani to ka gaina sahu to kai ɗayan na masu tawari wai da sunan tsoron Allah an haɗe sun ka duba da sun haɗe hewa hannayensa haka kai ba ma dai ba da ba za a bin hmm? dan wannan guntun guntun ne ika mata ce su ne zan takura wasu yi wannan zaune na kunyi yi sa wanda suke zaune wani hmm? sai zauna sai wani haka tuzo ala ne haka in an kalla ka sai dubu mai kyau ce kai fita ba za ka ce a da wani na zo to yanzu da za ka ce wa mace saboda ka gasa hon ka fito ka ce istawo ka ga an haɗu an cika wannan ya haka wannan ya daga kai fita sai ka ga ana kallon ka ka zo da sabon abu sahun bai cikin wasu hon da Allah ke kallo to wani fita sai ka ji wasu mutane a kai a cikin da ce a'a ya ishe mu ma a'a ya subhanallahi ni kake ba umarni ni fa na nace wane fita saboda kana shi kenan bai wuce kai da kake cewa nan ya ishe mu kai in ce to shi ya zauna kai fita don haka ya kamata a yi mai cewa ya isa ya isa ba komai ma kai dan maza kadan kai dan maza kadan ya isa ma haka ya sace to kai fita na rantse ma da Allah bai kafta ko da ke hada da rantsuwa ba ta kai a ranar rantsuwa ba abun bai kai ba an raina sunan Allah abu da aka ce ga yadda ake yi wasa muke yi kenan ba didi muke ba sahun ne ake so yayi can ta inda eh, yadda magini ya koma gefe ya kalli gini ya haka da ido ɗaya zai ce ginin nan ya tsaya ko duk abin da za ka sa za ka ga ya tsaya to su ne eh, bukabuniyanin marso, hatta ce sa'ai wannan sahun mai surutu ke ta surutu ga wannan wa ma ya damu da kai amma san da zuwanka amma san da zuwanka a miƙe shi daidai wannan masu akwai mutanen da suke zama suna nan kullum shi ya ce an ji ya je ya zauna wurin karatu an ce sahun farko na da lada to shi kenan duk yadda za a yi ana motsi sai kunna kai ainihin haƙuri ainihin haƙuri ainihin haƙuri ni ma dan samu ya <laughs> gyargyale da dariya a sai ce masa fita gaba ɗaya ta ko'ina kwaɗin ke dole sai ya koma warkon sau akwai min fili in tsallake in fita ce ina sai ka bi da shi ka je karshe na karshe ma ce shi bari shi ba zai motsa ba ka za mu ka fita da kyar ai sabo wani abu ne zuciyar mu ana cewa in ba ku daidaita sauko Allah ya saba tsakanin ba ku ga halin da muke ciki makaranta ce ake ta addini wasu ka wannan bai kanan wannan wannan bai kanan wannan wannan shi yake rusa maganan wancan wancan ma shi yake rusa maganan wannan in kungiya ce haka take haɗu kaza kaza kaza kaza in ma union din ne da union na Hausawa ne na musulmai wannan bai kanan in ma aikata eh, ga sunan wannan bai san wannan wannan bai san wannan in mutum ya kwamace da dai a ce ya rasa mukami to kwanda a rasa mukamin gabaki daya ko ya gwammace ma a sai ku tashi irin eh, yara can irin yadda suke zaɓe zaɓen nan nasu ba zuciya ba a haɗe ba kuna sallah a masallaci ɗaya kana fifita wani wanda baya cikin masallacin ba komai yankin ya fi amana wanda kuke sallata da shi bai da amana to gaba ɗaya ne in dai na kunnan wannan bai da amana to kai ma ba da ita ya aka shi ku kuka bari bai da amana yana zaune tare da ku ba ku koya masa amana ba dai Allah na rantsuwa da sahu asali dai mala'iku ne masu sahu kuma ko da zama za a yi kyanta a yi sau za ka ga ai ina ina sahu ku da safe da jiya saboda kun gaji lokaci zai yi haka a bara ne koma haka wannan ya koma haka sai ka gansu suna zai da kicin kaman gyada in ka zai yi ba kai ka kira ta haka ya suka suka ta sai dai bayan ka so ka ka fita da ah, istawu cito ko ba kwa neman albarka ma ko da da sun kanka kawai mu zauna mu iso muna neman Allah ya dade mu ce Allah na san sahu ina san sahu to shikenan ko mu dinga sahu mu dinga gyara mu mu dinga kaunar juna mu ka ga wani abin da har wani kallo za ka gaya wani mutum in ya shigo ya masa kalle shi daga sama har ƙasa kamar ya ce masa fita tudu Allah mai haka ai ba a masallaci ake nuna izza ba a masallaci ana nuna kaskantar da kai sahabban manzon Allah ruhama ubaina ruhama in ka zo masallaci ba ka sanai wannan mafadaci ne wannan mutumin wane ne wannan kayar baya ce a inda yake wannan wani ƙwaro ne a inda yake ya yi lim ina cikin dangin sa in ka sa masa ya tsaba ke bai ci ba Mun kai masa ya ce ba komai ba komai ba komai ya ne ba komai ba komai ana kai wannan kake wa kaza ina a kai alishi ba komai aboki na kanka da mu kaji yar kanka nan muna cin arzikin Allah arzikin annabi Muhammadu wanda sai dai ka gan shi a nesa amma kana zuwa kusa da za ka je kwanta shi a can yau ga ka cikin masallaci kun yi kafaɗa da kafaɗa da shi sarki ne cuta ne ɗan sanda ne wane ne wane ne can ina ta wani abu ne da ba mai na shi ba masallaci sai ku haɗa kafaɗa kafaɗa sa ta gogi shi wanda mai fi addinin musulunci dadi hmm. eh ai halitta ma ba ɗaya ba ce tsayuwarsu ma ba ɗaya ne da irin tamuwa sau da su mata za su yi saho amma ba irin shigin irin namu ba yanzu haka ce an ajiye buhu mace ta ɗauka kai ne ka ɗebi biyu halitta ku ba ɗaya ne ba su halitta su gaba ɗaya karere take ce take kuma an yi ta ne saboda tarbiyyar yara saboda kana laushin su ya fi namu za ka ga in kanwa ka ta fa'a aka maka ɗan Allah Allah kake a ɗauke ana gashi nan an sa mai sunanka kana ce mai sunana zo ta kwarana kaza kaza kaza kaza kana taɓawa kana tsoro yar kawar ba kanwa ku ka ga ta ya dauki wannan dan jinjirin ya wurga shi a baya ya goya shi kuma ya zauna daram kai ko da zaka ce zaka gona shi kashin ta ka kwado da shi kasa hmm? inna halitta ba dai bace ba akwai bambanci tsakanin namiji da mace kamar sama da kasa sai yasa ka ko a sa'an su aka ce so su hada jikin su namiji ko zai bude ya buɗe ƙirjinsa ya buɗe hammatarsa ya buɗe ainihin abin nan ɗinsa kafarsa da kafarsa ya haɗe da wannan a haka ko kwankwasa muku kofa hmm? a kai ka cewa mata ka bisimila buɗe a ne ka ce buɗe buɗe kofa na na ji mutanen da ɗan yawa buɗe Hmm. ba akwai bambanci sai ki ce dau ilai zato zajara Allah ya rantse da masu tsawa tsawa mala'iku ne kun wannan tsawon ai mana shi kansa tsawon ba ku karanta dan kun duba me yake da sunan hmm, wayo Allah eh, du'atu inda za ka ga ana bukatar hatta idan za a zaɓi liman fa sai da an lura da sautinsa wanda irin sauti yake da shi banda haiba banda menene zai zo yi magana a ji zai jiyar da mutanen yana magana saboda sauti zai yi tsawa Allah jika ummul mu'minin Aisha ta ce ka zama irin Umar idan yi doki abu da ya ɓallashi. in yi magana kowa sai ya ji malar Allah ji kan malar lawal abakar dawo ya kace ya ce haka yan mazan suke an ce ni faɗa gare ni je ni ba faɗa nake da shi ba <laughs> haka yan mazan suke Allah ya ji kansa Allah ya kafarta masa hmm? to haka fazzajirati zajara ina ban ka muku madrasatul du'a tun kana karatun za ga cewa idan mutum baka da murya kana magana a kafa kafa sai a kai ka daji ko tsakiyar ruwa ka je ka wuni ihu ka canza ihun ka ce kabbara yahu aka ce kai ta kabbara kai ta kabbara ka wuni ka zabu wata guda wanda ka shigo cikin gari wanda aka sai ga kaza sai ko za ka zama to amma ba san kana magana haka kasa in ka tashi magana ka yi magana ka jiyar in ta kama aka ce za ka buge abu to bai kamata ka buge shi tashi ba eh, amma fa kada kai bugu za a bugu jira fazzajirati zajara Allah ya rantsa da su za ku duba ai ko a misalin ko in ka je wajen su san sai za ka rijistan ku ba suna son suna son mai ihu ba za a ce kai duka kai ihu kana duka to haka to wannan in an yi su bisa shari'a kowanne abu akwai alheri a cikinsa akwai shari'a a cikinsa in ka tafiyar da shi wajen sharri to shi kenan kai da Allah in ka tafiyar da shi wajen alheri ana bukatar sa fattaliyati zikra hakan nan ya rantse da mala'iku masu karatu masu isar da ainihin saɓanin Allah masu dai masu karanta maganan Allah wannan yana nuna tsakanin kyala akwai littafin da suke karantawa tunda kaga su masu karatun daban ne ba ana karatu nan ka dauka jar masu karatu daban ne a cikin jama'a yanzu kaga karatu kansa daban-daban ne kaga yanzu ga shi aya sha ɗaya ɗin gashi nan yanzu mun kusa minti sha ɗaya da waya mu gama ta mu tisha da to amma misali inda karatu ne da ne ba da ai tuni an gama suran ina mamakin mutane saboda wato to sai ka ga karatun da ake aina ke tsayawa ne da komai na jil musulmi ka ɗauko inda ake kasa ana ce annabi dawudu idan aka tashi kafin a haɗa runduna ta tashi in ana shirin za a tashi za ana wata harka kafin a gama sai ya yi sauka Allah ya sauƙaƙe masa taurata in yi kama kuma sai ya karanta kuma ba wani ke kanta dole ne sai kaji in ya ɗauko kafin a gama kawai yana kallon abin da ke ta kafin a gama a ce an gama shirya rundunan ta daga a je oga ya fito ya shigo a fita a tafi zina sauka yana sauka taurata kun karan zaburu ko zaburu ko taurata akwai taurata ce da zabur ce a ciki an kira haka min hajjil musulun ne ka duba da biyu aka kawo ciki kan karanta ya kai ƙarfi abu na jin karshe ai ba ce kowanne dukkan su suna iya haka ce aka ce an sauƙaƙa masa ai ga cikin su akwai wanda ba sauƙaƙa ba to da galiba ne to mana ko zaman bariki ne su janyo to mutum ne a bariki daga idan an gada ya ba in banda ba za ka bayan ka je mana yanzu an ka fita ka kashe ka yi wajen irin su jiga waɗannan irin su in dunkule magana har zuwa mutane mu yan borno da sauransu in ana magana karatun qur'ani ai hatta ana a za ka ji cewa akwai wani shi tsangaya mai tamanin tsangaya ce ta musamman ta mai tamanin wai ana cewa kila magana ɗin a kullum kwanan duniya sai ya sauka ya dawo da izifi ashirin ashe ma baka ma karatu yake ba shi abun zai yi kawai Allah ya farkon mana da wasu wasu wasu kataso a cikin mujahilai suna dakushe hasken Allah suna dakushe baiwa Allah to duk abin da ka sai maka jahili na tsoma baki a addini ai abu ya baci ni ina ga bai kamata ba ni ina ga ba daidai bane ba ni ina ganin ya kamata kaza ce subhanallah kai malami ne ce a'a ce to kai shi kana iya ka je kai karatun ƙwarin ka je ka yi karatun musamman amma fa sai ka shirya karatun musamman sai ka ƙaryata wannan duk abin da wa'ina suke su annabi dawudu abin da suke kuskure ne su malaman nan daga maiduguri zuwa kaza wanda suke kada duk kuskure ne kanon nan wa'ine ne alaramomin da suke duk shi ne suke yi kai ka ɗebo da faɗi hmm? ka ɗebo da faɗi ka ɗebo da faɗi ba na tsammani za ka iya tsallakewa ko a duniya balle a lahira ko a duniya ka ɗebo hmm, ban da maganganun da za je jere magana ai wani shi idan idan matarsa ta kai masa abinci ba zai ma duba abincin ba sai ya yi sauka tukunna sanda yake abinci hmm. to inda muna bibiyan mata ma muna bibiyan irin tarihin su muna haɗawa da muna sai an ji an ce wata ta ɗora girki ba ta gama girki ba ta yi sauka a ci abinci ba ji wata wata eh, eh, me tana ce ta ta yi abinci ta gama ta ce wa miji ta ga abinci ke ta ai bayan cincin abinci ta ce wa ne ka ci abincin nan tun da na ɗaura shi nake tasbihi har na gama da tasbihi ya nuna wannan da an san inda take aka ce wannan da gorwanci ne ai ko bata yi tasbihi in ba za ta yi ba komai wata rana za ka ci mai tasbihi mala ka kama Allah sai ka ɗaukaka ka bar Allah ka tozarta duk kelekelen ya tashi a banza saboda kanan wannan karatu karatu ne aiki ne wanda ke aje akwai karatun neman lada akwai karatun eh, ainihin kuma ganewa tunda wanda aka yi magana an yi magana malamai su malamai sai sun tara maganganun annabi kaf kafin su fidda ka'ida kashi imamu shafi'i bai yi karatu ba saboda Allah han kace imamu shafi'i ba malamai ne ba kace a to magana da ni da kai ta kare a mun gama Allah ya gafarta malam in a wurinka a majalisar ka nake zan kwashe kayana in tafi in ko a majalisa ta kake to tashi ka fita tabbas zan jama tashi ka fita in ma ba ni da mai fidda kai ni zan tashin fidda kai da kaina ko in ce to na bar karatu ne ka ce imamu shafi'i bai yi karatu ba an shi ne wani yaro yake tambaye ke ce Allah ya gabata mala ka yi hudu ba ka ce imamu shafi'i ina saukan eh, saukan karan saukan qur'ani a ramadana sau 60 to kaga ka faɗi wai har da tabbatar da ni zakuri nake amma ka cuce ni da kace na ci ni na ce ma ba imamu shafi din ba malamai masu rubuta tarihinsa masu kaza sun ce gashi gashi ga littafin na faɗi kuma dai sai ka makala don a ji daɗin cewa algarkar ya faɗi mime wa? to sannan kuma banda mana yake to to duk da haka ba wai saboda tsaban bai da kunya har yanzu bai je wannan ishara da na yi masa ya dan ko zai shafa wa kansa ruwa sai doye ce to ni ina ganin ga wani hadisi a cikin riyadu salihin ni ina ganin wani hadisi a riyadu salihin shi oh Allah ya gafata balan ka gano a riyadu salihi na shi mai riyadu salihi na ɗin ɗalibin ɗalibin ɗalibin ɗalibin shafi'i ne tunda ba shafi'i ne wato shi sa aka ce rashin sani kokumi ne amma mu dai yanzu abin da ni nake fahimta rashin sani hauka ce da rashin kunya da jara'a shi yaron ko hula bai da ita to dai nan muka yi ta mai muka gama haisa an fi son mutum zai gama magana yi magana gaba da gaba sai ka fi jin daɗin gaya masa amsa Allah ya rantsa dai da to zikira. zikra ta zikira. inna ilahakum lawahid sakamakon rantsuwa ya eh, lallai abun bautan ku wato Allah kenan tabaraka wa ta'ala guda ɗaya ne la sharika lahu rabbu samawati wal ardi shine mahalicin sammai da ƙasa fa ma bainahuma wa rabbul mashariqi kuma mahalicin gabashi inna zayyana sama ad-dunya bi zinatil kawakib lalle mun kawata saman duniya ta kusa ashe taurari nan gaba ki da a sama ta kusa suke ba su kai wacce saman ba wannan taurari da ake kallo ana tauraro kaza ina duniya kaza tauraron ki ba wani duniya duk taurarin nan na kasa nan ne na rasa wannan saman ta kusa ne bi zinatil da kwalliya na taurari wa sannan suka zama tsaro min kulli shaytani maridi daga duk wani shaytani kan gararre mai taurin kai wanda bai tsayawa inda aka tsayar da shi sai ya tsallaka yana so ya gano mai ihsan ba aka ce ka shiga can sai ya shiga can cikin ya gano mai aure iya nan aka yanke muku kada ku tsallake iya nan kaza kaza shi je yi bari je tunda yana tashi to ƙarshe wannan eh, tauraron wannan cikin cikinsu akwai mai wuta wanda wata wuta za ta taso wani miza zai bullo wani wani rocket zai bullo daga cikin wannan tauraron ta ya kone shi ba zai kai labari ba la yasma'una ila al-mala'il a'la ba su iya samo labari daga can halittun sama mala'iku sama wane mutum wa zafuna haka ake jeho su min kulli janibin ta kowace nahiya in sun bi ta nan sun gaba mafuta suka koma ta san duk ta inda suka koma inda za su tsallaka can su wuce iyakaci yanzu an toshe sama masu hankali suna ce lana dari uri da biban fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada sama dai yanzu ba mashiga sama duhuran ana tarwatsa ana korosu. walahum azabun wasibun suna da azaba dawwamamme kafiran illa man khatifa al-khatafata wanda ana jeho su dinnan sai wanda ifigo figowa tunda ana magana yana iya fallo magana guda rabin magana ko wani gutsurin magana ya ji maganan mala'ikun ya zo da wani ɗan gutsure fa'at ba a hoshi habun wani roke da biyo shi sake bun ya tarwa ba shi fastaftihi ka tambaye su ya rasulullahi ahum shaddu khalqa su suka fi wahalan halittuwa a halitta a amman khalaqana ko abun da muka halitta na sama da ƙasa inna khalaqnahu su fa wai mutane fa wa'annan mutanen da ake wahala da su wa'annan masu taurin kan nan fa ba wata tsaye an min tinil lasibi daga tabo mai narkewa wannan adamu kenan kaga taban nan mi shine aka jika shi ya narke ya narke ya narke aka tsima shi ya koma hama'in Masnu. min hama'in Masnu. daga nan daga hama'in masnun aka sake abun nan aka maishe shi aka gina shi aka abun nan ai zama salsal ya zama kasko in ka kwankwasa shi yana yin kwas kwas to daga nan aka halittuwa da mu shi ma sai da ya samu ɗauri ɗauri ba ɗauri na ɗaurewa ba to hawa dai tun da wasu hawa uku yana tsinin lazi ya koma hama'in masnun ya koma ga salsalin kalfakhar to a wannan kaskon ne aka halitta adamu saka sa masa mai sai ga kaskon nan ya miƙe yana lankwashewa yana zama yana datsayawa ga dini ciki ga wane ne ciki ga rayuwa a ciki subhanahu ko subhanahu wa ta'ala to wayannan su ne ayoyi sai mu ji bayanin malami aya daga ta tsaya har zuwa ta hudu هذا قسم من منه تعالى وان رنصواني دغا الله تبارك وتعالى بالملائكه الكرام في حال عباداتهم احال عبادتهم هو تدبيرها لعينه تفيد وان عباده ما وتدبيرها ما تدبره باذن ربها a tadabir gudanarwa eh, fi hali ibada ha, nan dai Allah ya zantsa da mala'iku irin yadda suke ibada ya a halin suna cikin irin ibada Kamar misalin yadda yake rantsewa da mu muna sallah yadda yake rantsewa da masu sahu yake rantsewa da masu kaza to haka wata dabiriha da gudanarwar mala'iku ma tudabbiruhu abunda suke gudanar da shi suke aikata shi bi idni rabbiha ala uluhiyatihi bisa bautata masa ta'ala wa rububiyyati da aikace-aikacensa faƙala wasafati saffa ai sufufan fi khidmati rabbihim wajen hidima wa ubangijinsu wato za ka ga misalin idan an yi wato shi mai wayo kullum sai ya tashi mara wayo to yana so ya huta shi kenan sai aka yi saukar karatu a gaban duk kusan abin da za a roƙa a kusan kalma biyar an gama su kai kalma biyu ma da za ka ce rabbana na fi duniya hasana wa fi akhirah hasana ba abin da baka roƙa ba duk ka riga ka gama roƙonsa saboda haka nan shi tsayuwan da zaman da wane ne din shi ake dubawa aikin da kake shi ma na baka ladansa ba idan misali aka ce an yi sauka an gama sai ka ga wani ya koma gefe duk du'a'in da aka yi bai isa ba sai ya koma ya daga hannu shi ba a faɗi abun da yake so ba ciki akwai nashi daban Allahumma makaza Allah ce ce kai an gane lalaci ne ustaz ya gaji to ba haka ba in dai ibada ne to wannan tsayuwan tafi a ce ka tsaya a ce yau a ce abin nan an fara liman ya fara karatu ya kai ƙarshen inda zai tsaya kai baka motsa ba shi ne kawai yake juye-juye limamin nake juye-juye limamin yake juye-juye makala kafa sannan ya makala wancan juya wannan ya karkatar da kansa haka yi wane ne din zakar duka dai wasu dabarbarun dabaru ne ba a hana ba amma kai kawai kana kallon shi kana tsaye ya gama yake Allahu akbar zai yi ruku kai ma sai ka san ku ya gama abin da zai ike sami Allahu liman nami da kai maka miki ya gama sujjada sai da gama ruku zai ce duk kai maka miki kana bin kana kallon ikon Allah ya miki kai maka miki ya kawo ɗayar a haka ka gama ya sallame ka kura masa ido ya ya za ka sake tashi yana motsi da yake tsoho tsoho ne ka riga shi ne motsawa ka tsaya can kana jiran shi ta sauka ka da sau tun da nan ko a dan dafa maka ne malam to amma an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi biyu bisa uku masallaci na waje kai musulmai ko rubabbu to haka ne gabaki daya ko liman ba a ɗaukar liman mai tasalsuli yanzu kaga kenan shi duk samarin da masu gudu su je su sako a laula su je ba ya su je wane duk ba su cancanci limanci ba don a ka'ida ba a ɗaukar limami musalsal tusalsal me salsali sai dai lalura wani lokaci banda wani lokaci sannan kuma ciwo ba wanda kwana iya ciwo amma mai yawan zuwa sai tsari ya bai zama liman ya haddace ƙur'ani ya ja musalsali to ya ce an amma sai da shi cikin tabibi a kawo lafiyayye wanda zai iya rikon abun nan ɗinsa a ce tun da aka fara sararihin nan baka canza alwala ba ka bar da sunan ka rubuta kai ka bar wa Allah ka bari Allah ya rubuta wurin sa kaji amma dai babu wan kai kila akwai akwai jama'a da yawa tunda ka dubi dottijan nan wanda muka tawo da shi daga shikarot wani daya daga cikin mutanen zuru tsoho ne gashi togo baya kabalu in ya daga ado ya kabbara ka gama guje-gujenka a karatu ka gama gudunka izufi ɗaya biyu za ka karanta a suran makaranto ta ka gama ka yi ka kabbara in ka koma ka zama kana an ce sallatu sallatu tarawihi a ɗan huta a ɗan kawa dan shayi ka zo ka je ka shayin ka gama sannan ya kula maka ido in ka miƙe ka ce Allahu akbar ya miƙe ya ce Allahu akbar ya ji hannunsa gari ya waye ya kama hanya ta gida sai gobe ya mutu sai da an dinga zuwa ana kallon sallar shi to wa'annan su ne mazaje amma mutanen da kawai yancin sabili tasiri guyo ya tono aiki na taso da safe na jiya mana na tadda samari nan jirgiya ka ce malam ka gan su nan ba sa zuwa tarawih wallahi sabili suka zo yi cikin a ah, aikin banza wannan bai yanta da biyu bane kwata kwata in ma kwata ta yanta da biyu bawon ta da biyu in ba kawo ba ba wanda ba ba zai yi tarawih shi kai gina sai dai magariba ta yi yanzu nan ji masu nan sun fara dan matsuwa sai su ci sabili asalin wa'inda ma ya kamata ba sabili din ƙarshen ta ba sa ma zuwa wurin neman sabili ba sa fita asalin wanda ma ya cancanta ba wa din to amma su wa'incan sun je sun tattare to ya za ka yi ba dole ka ba su ba Allahumma taqabbal bidda in ka samu sadaka ka kazo da sadaka ka to in zana gari ba sun dauka sun ci ka duba ina na kirkin babu ina na ito to ku karba kuma Allah ya karba amma inda so samu aiko ko sabili zaka ba zaka ba wanda bai canza alwala Allah ka ya kuri ka zo ka dinga karba ga abincin ka nan ka je ka aji ta inda an tashi ka je ka ci abin ka ba sai ka je kana guje-guje ba kana bin sabila a ah, kai izaman ka ai martaba ka ta kai mu rike maka abincin da zaka ci dai a wannan wata ba wata tsiya ba to ma wa'ancan ne za ga su alayi shine sun ci abincin bayan sun ci abincin gari ya waye kuma suka zazzauna suka kama yi wa mutane hira kofar masallaci bayan Allah sun kwana sallah suna son su dan rinka su ko sun zo sun zauna ashe ana yin haka diban sun ba sai yau Allah ya ji Allah ya kawo ni da aswahi bayan bakwai da rabi bayan bayan Allah sun tafi an yi abin da za a yi masu gadi masu kwanta bacci masu gadi masu kwanta bacci kama su suna zazzauna idon su tsotsoro malam ba sa sallah ta tarawih ba ta farilla ba suna ta farilla amma ta tarawih ba sa yi to haka me ma nake magana warbubiyyati ko faqala wasafati saffa nama ina cikin ayan ne ai sufufan fi khidmati rabbihim nan ne na tsaya wannan hidima nake ce muku ita kanta tsayiwan lada ake rubuta maka baka ji ko da misali in can masu yin in can wanda suke abin nan zaka gani ko a rubuce ana ce Allahumma taqabbal qiyamana to kai julusaka Allahumma taqabbal istinja'ana ta Allah ka karbi tsarkin da ake yawan yi Allah ka karbi menene da ake yawan yi kai ne san haka ba kiyamu ake karba amma ba istinja ba istinja ka ciwo ne fi khidmati rabbi wa al malaika sun ai kaga sun ko kuwa sallar juma'a da ga iske mutun ya zauna eh, ainin in aka gama hudu ta daya ka ba ga da ya gudu ya je ya dan sako ko alwala ne kishi kishi wani kandama dama ya tafi masallacin shaf shaf oh. da hudubar da sallar munti talatin hmm? yin shi yawa talatin ne hudubar sallar hmm? su masu fi kuma Allah mai iko duka gaba ɗaya to me za a faɗi me za a faɗi me za a faɗi sai a yi a gama gabaki ɗaya shi ba dole ta tafi can ba to ba lafiya musalsal ko yaran da me yake janyewa ne haihuwan asibiti janyo ba a ɗimama mara ko alhaji shi za ka gani yaran da in abin nan ina ta ga tsoho sun ɗauke shi sun ma shi sun ma shi rashin ko wanka wankan mene a wancan jego wankan wannan wankan ruwan zafi can alhaji nasu ta hmm? ai an san ka ba ni koyon fito ga yaran zama malam fitsari fitsari fitsari fitsari ba ti mamara, maran Jalala hmm? kai suna mafi tsari in ka ke fitsari zai ma an na ritsa su ni to amma ma to to yanzu to wanne ne bi a ce mutum malalaci da a ce mutum mara lahiya bai yi dama dama hmm? wai misali shi mutum ya zaɓa ya zaɓi ɗaya shi mai fitar ya zaɓi shi malalaci ne ko ya zaɓi bai da lafiya ya ba lafiya musalsali ne bi sai ka bani takardar likitan gani don nan gama hisa da a ce ba aikin yi <laughs> tun da rashin aikin yi kan janyo a ce za a yi wani fauka zo magana ibada zo ka yi ba za ka ibada ba za ka fita ba wani fauka ibada ka zo ya ce to ba za ka ce ka ibada irin wanda ake in muka same ka da wani abu ba ibada ba za ka fita sadaka da kun kai miliyan ku zo mu ci gaba da ibada Allah ya ba mu ikon ƙara faɗa da wurin in dai ibada za ku ce ibada za ku to ku ci gaba da yi in ku ka zo da wani abu ba ibada ba za ka fita to ba a fita ka ga wajen neman duniya ba in ji wani ce wajen neman duniya ba a fita layin ɗauka wajen ɗauka ma ka gamu eh, ma'aikata sun wani a ɗaya ko an je ɗaukan soja ko an je ɗaukan kaza ne za ka ga an zube yaran auren ba a tausayin su kamar wajen bautan Allah mai n'i yi tsada wajen layin mai kai ba abu ban za ka ce za a raba taliya za a raba muku taliya amma an kun bi layi ka ga sahu sai dai wannan sahun ko za a samu lada ba daga cikin sahun da Allah ke rantsuwa da shi sahun taliya wa humul mala'ika fazzajirati zajira aka ce wa humul mala'ika su ma wasu mala'iku ne yasjuruna sahaba suna tsawawa gizagizai wa gairahu da wasu gizagizai tunda ayyukan Allah kaɗai san ayyukan su bi amrillah fattaliyati zikra haka nan ya rantse da masu karatu mala'iku tunda ba akwai kiramin babar ce eh safara bi aidi safara kiramin barara inna malaikum masu bin qur'ani ratatata pa babu jara babu kaza haka nan Allah ya ajiye qur'ani suna kallon shi a cikin su kamar ruwa wai da wani wani yake bani labari an tura wani ɗalibi

yana yi yana yi yana yi yana yi a gaban abin ya yi can ƙur'anin ya masa nauyi sai mun sai musu haka da ƙur'anin su to ya masa nauyi saboda gashi nan ne a kwance ta ayin wannan mutum zai sa ce dama ne man na da ƙa'idansa duk nan ya kashe muku kuɗi da ake yi a makaranta a ce makarantar hadda ko nawa ne na ne za a biya ku a samu ɗana ce ce ku biya kaza kaza ce gafu ina son ɗana ina son in ji shi a gida ina amo kowa ya yi bacci ka ji shi shi yana ta tashi amo masha Allah yaushe zai ce maka yana bukatan kaza sai dai zai masa illa kaza din ni ma ba ba sai ne kaza kaza zai hana zai bata ma tilawa rabu da shi ina son ba ba sai mai waya ce ba za ta yi ma amfani ba rabu da ita kai ne waya an ce wani a sayo masa eh, a sayo masa MP ya ce ai kai kake a kai ake so ka zama MP su masu MP ne su zo su dauki naka ba kai ka saurari MP din wani ba MP ba tilawan wani ba tilawan wani to kai ka zama MP mana a dinga zuwa kai kira'ar da sai an zo an dauki MP ka saboda alkur'ani nan ya dako kan yadda ya cancanta albarkan da ta tafi ta sako mana yanzu ta dawo a cikin mu fattaliyati dhikra wa al malaika alladhina yatluna kalam Allah ta'ala falamma kanu muta'allihina lokacin su wa'annan mala'iku da suka kasance masu bauta ne su ma da'a suke da wa'annan ayyukan da wancan sahun da wannan tsawon da wannan karatun wane ne kuma sauran so kenan ku uku da rabbihim na li rabbihim da'a suke ga ubangijin su baraka wa ta'ala da wannan sahu nasu muta'abbidina fi khidmatihi masu bauta ne a hidimansa wala asuna Allah wala ya'sunahu tarfata ba su sabawa Allah daidai da kittawa ido inda ya ajiye su suna nan wannan shine biyayya wannan shine tarbiyya ba wanda eh kana biyayya gare shi kuma ina magana kana walaurewa ina biyayya ya ce eh kaza kace da duk lokaci ba rana ta yi zafi a bari da yamma na yi a kasama bihim Allah ya rantse da su ala uluhiyyatihi bisa ta masa faqala inna ilahakum lawahidun su waidan wanda kuke wada abin da guda ɗaya ne shi ake wasa shi ake wasa rugugincan shi ne ake karanta maganganun nan nasa masu karatu daban masu tsawa daban masu gudanarwa daban masu shiryawa daban kowa ya tsaya a wurin aikinsa mu yanzu hatta wannan wanda fiqihun da ya kamata mu dan tsintsinta, malamai to sun rubuta mana a cikin littafin fiqihun mun kasa karanta fiqihun to a cikin Qur'ani ko fiqhun zai walan dauka misalin na ce eh, lokacin da nake so ina son sahu sahu ya daidaita a samu control sai ce a sama mu malamai a nan na kira na shi ce tsaya min bayan sahu biyar wancan ma bayan sahu biyar ko hudu ina son mutum daya bayan waccan filan bayan waccan filan shi ma ina son mutum daya wurin wani zauna man a wurin to aikinka ka kalli baya da santarka gabanka gabanka duk wanda na nan to abin da ya shafi saunan na gaba daga nan har zuwa can kana control din sa in ka ga wani yaro zai yi wani abun da ba daidai ba ka je kai kunta shi ko ka ce ya same ka a office tunda ɗalibai ne aikin ka ka tsaya nan ka daina yana nuna ka riga su zuwa ko da sahu bai kawo wurin ba kai zai kawo wurin in komai yi kiliya duk sun yi hankali kuwa ibada yake ta kai ma ci gaba da takara amma ko ka ji ana rugugi a waje ba ruwan karshe kai ma haka na can aikinka kawai in aka zo ba a tambayan kowa abin da ya shafi na sai kai da kake tsaye a wurin bayan ka ba ruwanka da shi ina babu ruwanka da shi kai dai abin da ke gaban ka iya inda idon ka ke ganowa a gaba da inda ke idon ka ke ganowa a dama da inda idon ka ke ganowa a hagu wa'annan sune aka tamka maka su ma can haka to amma mutanen mu in ka tsaga sai ka tadda wanda ka aje shi nan ran nan dai tsautsayi na gitto ni mai ni me tsaro na gitto na fita haka sai na sadu da ɗaya a nan na ce kai ina inda na je ka a'a na ce na tura masa zagi tukuna ya koma to shi na yi sa'a zai fita na nan na neme shi ban gan shi ba ma ba tukuna

kullum mutanen ba sun fi son su dinga dubawa ya zai duba yana daidai can ma ana daidai nan ma ana daidai kararararai nan wuri ɗaya za ka baya in aka ka wuri ɗaya wanda aka bashi akwai wanda za a iya bashi ikon eh, shi yana da dama ya kewaya amma ban da kai in ka tsaya a wuri ɗaya aka ware ma to ka tsaya a nan wurin in ya yi kyau kai ne ya yi muni kai ne to kuma muna da mutane da su mana wannan aiki to amma su ashirin sai ka gansu a wuri ɗaya sai ka gansu can suna haɗu suna hira sai ka gansu wa'in suna kaza su ma can nan da su ma sun haɗu su biyu suna magana da juna kaza ai ka gani yara ba sa ji ba sa ji to kai ne jin ne kai ka ka ko ka haɗu da shi jin ne kai ka yin haka ci aikin banza kisa abubuwan mu bai tafiya ba discipline mutane ba sa ji me discipline ba ji magana ba tarbiyya wani ika kaza ai kwanda in ka kalli abin da ke gace kai dan Allah yi min abuwa gaskiya ba zan iya ba ni ba zan iya ba da in sa ka kai min abin da ban sa ka ba to kwanda ka ce ni ba zan iya ba tunda menene kai kafin sun da na sa ka zan biyu zan biya ko ba ran nan ba dan adam dan adam ne ya kan gaji matsaloli sukan yi yawa wa abubuwa kan kwata mai wa mutum ka rasa abin da za ka ɗauka lokacin nan idan duka yawa haka ce naka ake karewa sai ka ji da abin da ke gaban ka ai shaf shaf ka samu a watsi nan ko da dama dama ka bi duk inda ka san ka kafa wani tushe sai ka je ka gan shi yaya wani na tafiya yadda ya kamata ta inda za ka samu jin daɗin ɗora wani kai. ba wai tsarin kenan ba tsarurrukan tafiyar akwai fasahohi da yawa akwai shari'o'i da ƙa'idoji da yawa da ba mu fara aiki to muna son mu ɗoro su in aka zubo su gaba ɗaya wannan ya rusa wannan wannan ya rusa wannan amma ba abun bakin ciki ga mutum yana galari yi baya nan shi ba duk shi ma wannan aikin ne wannan ka yawo daga nan ka tashi koma can ka tashi ka koma can idan an ce ma kai ne in cajin gaba ɗaya in ka je kai mai zuwa kana kana kallon su mutanen da aka kafa su ka je kallo yaya kai wurin da aka baka yana nan daidai kenan sai ka wuce wancan kai ma yana nan daidai yadda ya cancanta bayan ka san yanayin daidai amma ka je ka gane irin ka tsaya a ɗan wurin haka ka ga yadda yake tafiyarwa in daidai yake tafiyar ka tafi abun ka. can ma ka je ka zagaya dan ma ka je ka zagaya ka gani to sai aka gari duk kasofa virus ne kowanne yawo yake yi in nan ya masa tsami ko can in wannan ya masa tsami ko can ba jama'a ba haka ake ba idan aka damka maka abu ka tsaya a kai shi sai dai aka ce haɗa kaza da kaza sai ka haɗa sai kuna ji kuwa sai ne yin da inganta tun da ina ce ma ba ku ji to na gaba mai bacci ya koma su ɗan gingiri gingirin nan ba sai dai a bayan ci da in akwai inna ilahakum lawahid kaga ayyukan daban-daban amma wanda ake aikin guda ɗaya eh, ne aikin da kake kaza an san da shi ana yarda da shi umartanka aka yi dole kai ne zaka ɗauki nauyin wannan aikin laysa lahu sharikun fil ilahiyyati ba shi da abokin haɗaka a allantakansa fa akhlisu lahu al-hubba don haka ku keɓe soyayya gare shi wal khawfa da tsoro war raja'a da sare shine kaɗai zai iya fitan sama muku abin da kuke bukata وسائر أنواع العبادات آيات بير رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارك أي هو الخالق لهذه المخلوقات شين مهلكين وإن هلتون وتسمي كسا أبين لكي تكاني tsakani gabas الرازق laha shi ke ciyar da su yake wadata su almudabbiru laha shi ke tafiyar da su fakama annahu la sharika lahu kamar yadda ba shi da abokin tarayya a gare shi fi rububiyyatihi e, iyaha ko e, fi rububiyyatihi wajen aikace-aikacensa ga waɗannan halittun, fakazalika la sharika lahu fi uluhiyyati. hakan nan ma ba shi da abokin haɗaka a wurin bautata masa shi kaɗai ake bautatawa wa kathiran da dama ma yuqarriru ta'ala tauhidul ilahiyyati Allah ke tabbatar da tauhidin uluhiyya bi tauhidir rububiyya ma'ana tun da an faɗo halicce ga sama ga ƙasa, ga wane ne ga wane ne wannan yake tabbatar da shi kaɗai ya cancanci abota ta masa shine uluhiyya tun da mu san Allah shi ke da komai to ai ko shi a ai masa da'a li'annahu dallun alaihi wa qad aqarra bihi aidan al mushrikuna mushrikai ma sun yadda da rububiyya fil ibadati fayalzamuhum ainihin bima aqarru bihi ainihin ya abin da suka yarda da shi ya zama wajibi a gare su alama an karohu Ah, tunda sun yadda shi ne mahalicci to ai ko dole su yadda shi ne abin bautatawa sai a ƙure su sun yadda Allah ke da sama da ƙasa da sauran to Allah akwai cancanci ai masa da'a har dai shi ke da sama shi ke da ƙasa shi ke samarwa shi ke rasarwa to ai ko shi ya dace ai masa da'a wa khassa al-mashariqa Allah ya keɓe gabas zikiri. لدلالتها على المغارب سبوتا تنا نونا يما تندا اكفا مغبط ايما تاسم او لانها مشارق النجوم كوكما مقوقو غمب كلوان تولارين التي سيذكرها فلهذا قال ايات ستابا ستين بشيدة ذو اتارا إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان كمت أروه يزمت أروه إن كواكب أنه من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الآخر ذكر الله في الكواكب الله يا أنبتو منا أتوراري هاتين الفائدتين تيني إذا هما تيانسو كونها زينة للسماء ba duba ake da taurari ba kwalliya ne Allah ya halice su don su ƙawata sama laulaha ba don taurari ba lakanati sama'u jurman musuliman ai da sama wata halitta ce mai duhu sai ku dubi wancan katon tauraron ga ya tafi zai faɗi kaga ina bata an shiga wani hali sai yan kanana ƙananan ba a bar sama haka ba inda a ce in wannan ya faɗi babu wayancan kanana kananan ya lamarin zai kasance kai zai muni la daw fihi walakin zayyana Hafiha ya kawata su a cikinta litastanira arja'aha don su haskaka sassanta wa tahsuna suratuha suranta ta kyau wa yuhta da biha kuma a shiryu a da wa'annan taurari wanda tauraron zaka kalla ka gano gari kaza na daidai kaza wannan tauraron daga gabas yake wuri kaza wannan tauraron dama yake wannan tauraron hagu yake wannan ina yake ko bata kai zaka bi tauraro ka dawo gida hafi zulumatil barri akan tudun wal bahri balle kuma teku can in ka je teku inda babu rana in dare ya yayi babu na to taurari nan su ne za su jagorance ka ka dawo tudun duniya ko bata kai tunda komai zai iya ɓaci ana iya wannan me yake da suna daradar da wacce ɗiyar duk ta tsinke fitilan abun da kake kallo shi ma ya tsinke yanzu gabaki ɗaya jirgi a koma duhu yanzu kaga dole a koma wa gargajiya dole a koma asali sai a koma duhu ai ga rana yanzu idan muka ƙara yin gaba ranar daga ina take bullo ai yanzu yanzu muna safe ne ga ta inda bullo to kuma inda muka yi yanzu muna daidai wuri kaza ne da haka mu nausa mu yi haka kafin har ma koma inda sabis yake sannan lokacin a wani gari gari ya jirgi ya fara gani san ka ga ai da sabis din ya da falau sai jan zuciya mun sha amma ban da ba da kawar da ku da karikitan ku za ku je ku ɓace ne a inda ko labari ko nema wa za ka ba wa ciki marin ya ɓata a agwagwa muka yi masa suna ku sai agwagwan amerika ya ɓata a cikin ruwa to ya gaga dole ana ciki ya dalla an ga wata agwagwa yan cikin ruwa amma fa a juna su in an ga wata agwagwa to ta gari kaza ne za ku ga koyi alama a kawo ta gari gaba Allah mai iko to saka taurarin in wannan ta ɓaci duka wannan wanda aka shirya ya taurari za su yi maka wancan aiki ai da can sun kafin a samu wannan mm, abun kallon compass din mai nuna kaza mai nuna kaza ai da da taurari yake aiki sulmatul Barbi wal bahri wa yahsulu fiha min al Ya suru. alherai maslahohi da dama na samuwa a taurarin nan ma ya hasulu abin da yake samuwa wannan shine fa'idan taurari guda ɗaya daga ina mauri idan ma hmm? idan na gina ma a doya sakin layi ne idan huwa layi dai uku a mai kyau layi na uku farkon layi na uku ihda kuma kaga daga cikin fa'idodin taurari to sai ga nabi wasaniyatu hirasatu sama wato Allah ya halice taurari saboda ba dan ka san gaibi ba ba za ce wanda aka haife shi a tauraro kaza zai yi kuɗi wanda aka haife shi a tauraro kaza kaji zai kiwata wanda aka haife shi a lokaci kaza wannan kam sai dai sai dai koma su to an haife shi a hutu idan ruwan hutu sauraron kaza sauraron ka ce ba saboda ka ba gaibi bane ba sauraro <coughs> bai nuna gaibi an halici tauraro ne don yi wa sama kwalliya don shiriwa na uku kuma na biyu kai hirasatu sama ya tsare saman an kulli shaitanin maharidi shaitanin nan da dama mutane gance shaitan sai dauka shaitan wani shaitan ne can shaitan minal jinnati wan nasi hmm? kaga mai kin ayi masa istiaza ai mun shi man shedan ne wani malami ne daga cikin malamai dalibin sa zai gabatar da project ɗinsa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haushi da fata ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim nahnu shayatin la antum shayatin walau lam takunu shayatin wa anta khassa shaitan tajib ustazu ba za a yi istiaza a gare shi ba mu shaidanu ne da zaka ce mana a'udhu billahi تشيء رأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كثير حتى إيكم الله سيئت آيات أنا دالي من سيكي صدق الله العظيم أما فكا إيه زي سوجي زي سوكي ما فروجيت أتي كي مي باكاثو أعوذ بالله إن باكاثو توبا لا كي لشي بني با سيكي الله عليه الله haka ce a ala ala ala la na numa radina annaka rasulullahi hadha ma salaha muhammad a goge rasulullahi me rubutu ce ba zan goge ba aka tashi da nabi ce kai goge bai rage ni da komai ba sai kaga shi ma wannan kai ma na furoje din ka ce kakka rubuta mana bismillah kakka isti'aza saboda an kana mai tsarin nan abun na dukan mu sun amsa shaidanun ne kullu shaitanin maridi to kaga goma kullu shaitani maridi me yaso zai fata ko i ka ko ya haka kaza ko i je kawai i je ya kulla abin da zai kulla ana ta muku leƙin asiri har cikin gida da kaga shaitanin maridi ne yasilu bi tamarrudihi wanda zai kai saboda taurin kansa ilastima'il mala'il a'ala asalin maganan kenan wa huwa al mala'ikatu سنة ملائل أعلى إذا استمعت قذفتها إن سكا نمجي سكا جيهوس بالشهبي ainihin Kibe da wuta yuloli ake cewa Kibe masu tarwatsa su sai su sako musu tamkan wani roke min kulli janibi tardan lahum saboda fartako su wa ib'adan anistiba'i ما يقول البلاء الأعلى ولهم عذاب واصب كما شيطاننا سنة عذاب دائم مؤد لهم أن كان لتمردهم عن طاعة ربي آية تقوم ولولا أنه تعالى استثنى إبن دبادا الله يعتوق سبا لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا ai ba sa ma ajiyo komai sai kaga sai Allah ya togace ce illa man khatifa al khatafata amma ba da haka ba gaba ɗaya yadda aka ba da wannan labari gaba ɗaya an kulle sama kin ba abin da ake ji walakin qala illa man khatifa al khatafata illa man talaqafa min ash-shayatin sai dai wanda ya cafko daga shedanu al maradati الكلمة الواحدة كلمات مسألة على وجه الخفية والسرقة فأتبعه شهاب ثاقب kai wato duniya dai haka aka yi ta a an an ce duniya ba ta rago ba to ai ko lahira min babu aula to aljanu suna son su kafa duniya sun yadda suna ta mutuwa suna ta mutuwa saboda wani abu suke so su cimma fa atba'ahu shihabun saqib taratan yudrikuhu qabla an yusila kafin ya isar da ita ila awliyaihi yanqati'a khabar sama wa taratan yukhbiru biha wani lokaci ya isar da ita qabla an yudrikahu ashihab shihab fayakdhibuna nan ne sukan yi ƙarya ma'aha tare da kalman guda da mi'ata kadhiba yurawwijunha su zo su dinga yaɗa ta ai ya faɗi an yi ai ya faɗi abin yayo bi sababil kalimati allati sumi'at min sama aya ta sha ɗaya walamma bayyana hadhihi al-makhluqat al-azima lokacin da yi bayanin wa'annan halittu manya qala fastaftihi ai is'al munkiri khalqihim masu ƙaryata halittansu ba da mautihim masu ƙaryata dawo da su tado da su bayan sun mutu ahum ashaddu khalqan su suka fi wuyan halittawa ai ijaduhum ba'da mautihin samar da su yafi wahala shaddu kalkan wa ashaqqu amman khalaqana ko abun da muka halitta min hadhihi al-makhluqati nawa'in halittu fala budda an yuqirru ai dole da su yarda أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث وأن يزم الدول سيدد تاشن القيامة بل لو رجعوا إلى أنفسهم دادا ذاس كراي وسو كأيما يا وداتدس وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم فاروان هل من تيني لازم بن عصا ابو انت الفكر إيه، تبقى قاب ابي اي زي في وهلا من انشائهم بعد موته ولهذا قال انا خلقناهم من تين اللازم اي قوي شديد كقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال min hama masnun daga salsal shi kuma salsala daga tabo mai doyi tunda da an tsima shi an tsima shi to nan na ga hakuri za a yi ko na bi bashi biyar za a iya samun tambaya da ko a bari lokaci ko alhamdulillahi rabbil alamin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 مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين